yi ma'arifa ta alkanin kadari kullum wannan fasali ne fi ma'arifati da kazari shi kadari shika-shikai na hukunci rukunai na hukunci تمييزها للمدعي والمدعى عليه جملة القضاء جمعا المدعي من قوله مجرد من أجل نوع بصدق يشهد والمدعى عليه من أبدا ما قاله أركم أول شهدا وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لما عليه يدعى والمدعى فيه له شرطان تحقق الدعوى مع البيان والمدعي مطالب بالبينات فحالة الأموم فيه بينا والمدعى عليه باليمين في أجل إن أن التبيين فلا يحمد فصل wannan fasali ne fi ma'arifati alkanin kadai wato na sanin rukunne na hukunci to malum sun kasa rukunne na hukunci kashi uku almuddai والمدعى عليه والمدعى فيه المدعي من قال والمدعى عليه وند أتى قال والمدعى فيه da abinda suke jaye a kai a wannan a haka su haka sa amma wannan ya saka a tsarin kusan kashi kashi shidda ya ce na farko alkali alƙali tukuna wani kudari da abin da ake hukunci da shi min kitabin aw sunnatin aw ijma'in bin nisba da mujtahidi aw qawlin mashhurin aw rajihin aw ma til amal ko abin da maluma a ake ce kama a ce amalu a da madinati to shi suka ce ma al-muqtadihi sannan al-muqtadahu wanda an mai kara shi aka ce ma'al mukuda lahu sannan al mukuda alaihi wanda ake kara shi aka ce ma'al mukuda alaihi sannan al mukuda fihi abinda ake hukunci a kai ne shi a shewar mutana zahu abinda ake jayayya sannan kaifiyatul qada'i sannan yadda sanin yadda za a yi hukunci sun zan shi da kenan ko to haka wasu malama su haɗa kashi shidda to shi na ce a tamyizu halin mutai amma abin da wannan sai ibnu mutai da radiyallahu anhu ya ce Watan ma'arifatul mudda'i wal mudda'a alaihi jama'a jama'a ya tara waje alƙadari ya tara dukkanin huska ta hukunci inda ka kai ka kasan a mudda'i ka sa a mudda'a alaihi to shi kenan ka san dukkanin wajen hukunci ka san inda hukunci ya yi huskanta to shi ne ce tamyizu rarrabe halin muttaki sifa ta mai ƙara wal mutta'a alaihi da sifa wanda ake ƙara jama'a ya tara jumlatul qada'i dukkanin jumla ta hukunci wannan shi da ne kauli na ibn musayyib to ya za ka yi kare da waɗannan cewa mutta'a wanda aka ce wal mutta'i wanda ake kira mai ƙara man qawluhu mujarradun min aslin aw urfin man qawluhu wanda ya kasance magana ta mujarradun ya tuhu min aslin daga asali aw urfin ay urfin wa wannan da ma'ana wa wa urfin da al'ada saboda lalle hakika sai waɗannan biyu sun haɗu ya shahadu wanda ke shaidu da turki shi gaskiya ta ya kasance shi mudda shi mudda kasance kauri ne ya tuku daga asali da al'ada ya tuku da asali da al'ada da asali da al'ada dukkan ga kuma shi ruwure shi ba ma da hul asalu ma shi da ufu fi ma da yi ga abin da kara to abin da Allah tare mana ga kamar yanzu kai da cewa a kana da wani mutum bashi yace ba ka ya bashi to kaga in ka tiba asali sai magana ta sato kula da asuli saboda asuli ya bawa bashi babu wanda aka yawa da bashi bashi da baya shigo ko a ƙarshe kenan magana ka ta kula da asuli domin hakan da shi kenan kai an muddai sai an mai ƙara. man qawluhu wal muddai man qawluhu mujarradun min asalin wa urfin yashhadani lahu bisidiki aw yashhadu ahaduhuma lahu bisidiki kace kana biya ta bashi ni ce ba ka biya ta bashi to abin da aka fara bashi za ka shi magana ka tafi kuda zafi za ka shi kenan kai mai kara ya su kenan a hutun haka nan kuma inda kasance magana ta tafi daga al'ada kamar yanzu alal misali miji ya ce shi adda madibi mace ta ce ita adda kamar yanzu mujahiyya a kan matawar baiti kayayyakin gida mace ta ce ita adda madibi shi kuma ya ce shi adda madibi kayan da al'ada waka adda madibi mace ka cewa za ka shi kenan kayan shi an mai kara ita auta a saboda magana ce ta fi daga al'ada ko don ka shi kenan ita ce za a ce wata ake kara shi ko shi aka ce mai kara don ka shi kenan wanda aka ce mai kara wanda magana ta yi kasance ta fi daga asali ta fi daga al'ada da asali da al'ada wasu shi shi ba ma shi da hulurfu ma shi da ma shi da hulurfu bisa dike ma shi da hulurfu bisa dike da wannan shi ake kira mai kara to mu da alaiha shi kuma wani da alaihi wanda ake ƙara man ka makala ko urfun man wani da ke urfun al'ada kar bara ya karfashi ko magana ta yi duk wanda al'ada ta karfa hada magana ta shi ko shi aka ce na ƙara kamar yau ya jayayya cikin matawar baiti sai miji ce shi adaiwa mace ce ta adaiwa wace shi a takobi ce ta adaiwa wace shi adama shi ce ta adama shi a yan ba nan ga yau wa ka mallakan mashi da mace da miji miji kuma mallakan mashi ba ka shi kenan kayan mai al'ada ta shi da shi ko ya samu shiru da al'ada da kun da shi a ta da ko kuma ce shi a da sarka ce ta da sarka ta ce da ko ta ce ta da yankun na ce shi a da kayan al'ada ta shaida haka shi kenan al'ada ta shaida shi kenan da al'ada ta shaida ta ya haka shi ku shi amurka lokaci wa mutu a alaihi wanda aka ce wanda ake kara man wannan da yake wacan urfin al'ada kan abada ya da ya karhi makada ko magana ta farko kuma watan asulin asulin shi da shi da shi kamar yanzu alal misali ka ce kana da mutum ba shi ce ba ka zata in ka ce kana ta ba shi ko ce ba ka zata ka da asulin ya shi da shi saboda babu wanda aka rada ba shi ko ka ce bawon kana zai cikin haurinka a cikin gidan ka ke ba ka gane shi ka ce a ah, wanda ai ba wani haƙi ya ce yin babban kalki ba to kaga in ka je wa tunda cikin haurin ka asali ya shige shi saboda mai asali ba wa mota da ta shigo hmm. to duk wanda asali ya shaida shi aka ce mun da al'ada, duk wanda al'ada ta shaida shi aka ce mun da al'ada, wanda kuma magana ta tattako daga asali ko kuma daga al'ada da asali da al'ada su shi shi shi ko shi aka ce ma fata wanda alƙara hmm. wakila wasu malama sun ka ce man ya kulu karkar yadda wannan kawai yanzu idin musa ibina ya ce in kana so ka samu da aka kara wakilin su wani masu ka ce man ya kulu da ke cewa na. haka al'amari ya kasance da yadda a shi an mai kara ina biyar ka bashi ka kayan zubati ko ba ka biya ta bashi yi nauyi to wanda ya zubati shi an mai kara wanda ya nabi shi a wanda aka kara to amma wasu wani masu gita wannan sun ce wannan ana iya gita mai da inda ya kasance miji mace ta yi da hawa cewa mijinta wanda a cikin gari bai wurin ta ba ta da faka ba shi ko ci ba ta da faka ta ce bai ba ta da faka ba ta yin kari ya ce ya ba ta da faka ya yi zuwa shi amma da an kari ba a karo ne ita ya kara da sun kace irin wannan shi na yaro mulewa amma dai na dalila ba ko da na kasance haka ba wani mutu a wani masu da ce manyan kulon wanda ke cewa karkana al'amari ya kasance idda shi an mai kara wannan ya kun wanda ka cewa al'amari bai kasance ba liman yudda a alaihi shi ko shi wanda a kara wal muddaati ku wal muddaati shi kuma abin da ake jariya a kai ne lahu shartani shi da sharta guda biyu ta haƙuƙu da'awa tabbatuwa ƙara tabbatar da ƙara Wannan da ake abin da ake jaya kai ne min saurin au dabatin au au arzimin da rubi kamar alal misali kana jayayya akan duha ana jayayya akan dabba ana jayayya akan kuɗi almuta a fiye kenan wani da dani shi a shirɗa guda biyu al'awar ta hagu da'wa. ka tabbatar da abin da ka kara me ka kara ta ina biya sai dubu goma ta haka gudawa kenan banda me haka kara to ina shakka ina da dubu goma ko ina zato ina da tun dubu goma na biya ta ko kuma ina shakka dubu goma na biya ta to duk wannan malama ba su aiki da wannan saboda babu ta haƙi sai ka tabbatar da abin da ka tsara babu shakka babu zato ciki ne me ka biya sai dubu goma me ka tsara sai diga da jamfa da wando me ka ƙara tai rago na ƙara tai rago na alhannu ne me ka ƙara tai bawa na alhannu ne ta aka kodawa me ka ƙara tai buhun gero na ta tai abinci kenan ga shi kenan ko tuwa ko dafa ko abinci ko kuɗi kana ƙara ɗaya daga cikin waɗanda wannan shi aka ce ma almuda a fihi abin da ake ƙara to shi shi a guda biyu a kuku da'awa tabbatar da da'awa ma'al bayani tare da cikakken bayani bayan ka tabbatar da cewa hakika dai alaihi asharatu ina gashi goma to ya dubu goma na shi ya dubu ka goma sun ka shiga hannu nai? sai ka yi bayani bayanin da aka son kan nan ga sai ka ce abin da sai san mai na sai san mai tura min a tan hagu da ya ko kowane su akan dubu yoyo. wata shida ne bai bayani ba wata kai bai bayani ba ka kai bayani ko ma'ar bayani kenan kai bayani don mutum da kai bayani nan da shi kenan bayani ya yi abin da sa an kace ma'ar bayani ka a ce ya an kai ka biyo shi dubu goma ka ce caca mun kai da shi shi dubu goma ki bayani. shari'a ba ta san kudin caca ba za ka ba ta amsa ma kudin caca ko kuma abin da shoji ne sadakwa ina sai gare shi na sai gare ni shoji shi sai gare ni kuɗi sun ka tare sun haka dubu goma ke biya shi a tsarin da kai shi to shi ya rasa san kuɗi shoji ba ko kuma kwaya ne kwaya ka sai gare shi kwaya shi ka sai gare ni ka sai kwaya gare ni kuɗi sun haka dubu goma ke biya to shi ya rasa san kuɗin kwaya ba ko kuma gida na gane wannan ko ko kuma dana zina ya yi da ni har sun ka sun haka dubu kaza ki bani da kawai ta yi hmm. ya ta a ta da bayani ta bayani to wannan bayanin yi to shi ke tabbatar da ashirin tana da abinda ake jayayya wani mutum a fi ke da wuce tsari abin da ake kara shi a shirka guda biyu ta haku gudawa tabbatar da abinda ka kara babu tuwa shirka ma'ar bayani tare da bayanin wani ajali ya shigo hannu ne to sai الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله da sau gaba ɗaya wanda ka tsara da wanda aka tsara abin ya saba ma al'ada ga kowane lokaci kamar yanzu namiji shekarar namiji a kan kamar yanzu in namiji ya yi ƙarar da kan harka yake shi yake mi shi ko ce da ce bai ya mi to ka ina tare ke wakilan man ya kuro karkanar da wannan ya kun lima alaji da kenan mallawa ga kawalin na ta sahidun da shi kaga kina shi wannan eh ta kowane su abin da shi gamewa kusan wace ne ga ya gamewa akan kawalin sahidun da shi an yi da ababa wanda ya kasance kamar a da'awar ta jami'a suna da ababen wanda kasance duk sun sa'a wa kawai da tsibin musulmi amma ta ga wata ayyuka su da guda biyu in ka diba duk wani an kai ayyuka ya tsara da su in ba ga ainihin inda mutum a kasancewa ba ina sannan kuma da alaina kamar sun da aka cewa idza a da idza ta rafa mutabaya ne halama ko kuma ta idza idza ta rafa mutabaya ne shay'in fi abihi wa halama an kuma ne kuma da ina kuma su da alaina kuna da kida kana da kirki, ina da kirki. kida shi kace mana nace ce na wala kace na kana ni ma nace nauna kaga in ka diba ko wannan da yi tsibati. nauna nauna nauna nauna ba na kana ba ba na kana ba an samu rabi da zafi ko wani kara na kuma kowa da ko wani su da tsara ko wani su da ila kuma da alaina kula abin da a hukunci kawai da su yi na sun fara tafiya da wani kuma. Na. Na. Inda an kai jayayya sanadi biyu tsakanin mata da miji. Al'ada ta nuna mace ta da miji. To wasu al'ada ta ce da. Ita a kara. Ita a kara. To wasu ba ta jayayya. yanzu in yake shi a tambayi a shi ka jariya ba wa'annan wa'adar Ya haƙi eh? ne shi ne ita da haƙi ba shi a ta haƙi ba shi a gama shi a ta haƙi ga hannunka to na ayi lura ita shi ƙara hmm, ko ko bai ƙara shi a mutu shi a mutu ita kuma ta mutu a alai wato mata ta zai ce mota bin da ta wa kalla ha malami na wata ta ya kawo shi da har yanzu mawuyacin da an kawo ta haƙoƙo da awama da bayani to idan aka ci wurin bayani aka ce abin da yasa aka magana bayani saboda akwai ababen da shari'a ba ta san eh. da su ba ruwan ta da su kamar irin kawo mallan irin shuri eh. to shuri abu aka yi da shi mallan akwai waɗanda kawaci da shi akwai waɗanda ka caji da shi haka na shayi shayi to sai ya zan an kai kara a kai to yanzu ka in kace ba aka yana da a cikin da awa ma da bayani Thank <laughs> you.

to nan malum suka ce shin za a yi wasu domin tsara ko za a yi wasu da ita ba an ce ba a wasu da ita abin da za a yi ce shi shi bayani nawa da sani za a nemi shi bayani wanda wanda a tsara shi wajen abin da sani in yi kwata abin da sani a ran shi a kan shi ba ka shi in yi bayani ya ce shi ma ya mace ko shi na kokarin shi ma sai a komo gare ka a ce to kai kanan ce ga abin gari ta ci wanda ka shakka in zo ce aka ne ta tabbata ba shi wasu wani masu ce in ba ka ce kuma ta tabbata ba shi inda ya kawo shaida ka kawo shaida kana biya ta kana yi wata ba shi an ka ce na ka ci to ina kokanto ko rubu na ko rubuta amma yanzu ina biya ta ba shi kan da abin da ka sa da ne shi za ka wada ta shi to shi ke ne ta da shi da ta da shi da wasu malamin sun ce a tambayar shi bayani shi haka na ko ba in yace haka na shi kenan tabbata ma a tabbata ma hakkin ka in yace ba haka na ba ce to nawa in ya kuɗi goma shi shi a kan shi ba shi su wasu malamin sun ce kuma in yace rantsuwa ana komawa gare ka ya hukuma gare ka ana ya tabbata ma hakkin ka muddin ka da shi da shi ka haka in dai shi sun tabbatar da ba shi amma kai kana kokanto ko nawa na kamar waɗanda malum kamar kenan sun kore sharaɗin ga da ta hakuka to ka san abin da ba kore shi an kai ba don yiwuwa mutum na da haƙƙi mantuwa na iya shiga tun da an san akwai mantuwa in mantuwa ta shiga na aka samu shakka na aka samu abin ga ko kan to in ɗaya daga cikin waɗanda sun ka samu tana da shugabanni ku guda biyu sun tabbatar da mu'amala sun san da mu'amala lallai hakika musu wa na yiwuwa da bashi yau na awon sai ba amma lallai hakika musu na da bashi an kace kai ne suka gaba ta kace da na da bashi amma na wance ko da gona na har yau mutum ya faruwa da masu mu'amala to wannan ta zama an ce sai ka shi ke hakika ta yi da kamar ciki da kici shi bayanin ko nawa in yi bayanin ko na ta cikin shirin kan bayanin nan da yi ya faɗa nan da ya bayani shi da alin tsari. bai kai bai kai darajar bai kai kima abin da ka saka kara ba ko abin da aka zato ba sai shi rance a kai ne in ya tafi kima abin da aka zuci shi ba a ko kashirin sa sosai a hasho na abin ba ka ko kuma in kare ka zana in kare ya shigo gargayen sa da mutu iya da mai alama a karka sun da jiri ke nan. Sun yi mallam mu abin da ke tambaya. sai dai kaza ka ya kasa da tambaya da yake so ya fahimta shi musamman da da da fi kullu ma ta tsowira watan da dukkanin abin da an ka kana magana akan rana wato ko wata abin da aka ce ma aljarul murakkabu watan tasawwur shay'i ala ilahi baki shay'i abu ala khilafi ma huwa bihi tilwaki shi na ce tarkibu ko fi kulli ma ya ala khilafi ma huwa bihi tilwaki shi shahi shi a cikin tarihi fi nukati ukudi watan ga ainihin ka'idodi ko kuma watan ga matsaloli na al'ukudi ma'amaloli nukatul ukudi watan ka'idodi na ma'amala ko kuma ka'idodi na ma'amala shi a doka amma abin da aka ce ma'annukatu watan bai wani kuratun da an nuka fito alfa'ida fa'idodi suna ce ma kamar amurya da ciniki kamar to yan in baka tsira ko duk to a zanna a kodo na duk abin da kasance ba ibada ba ko kodo aka ce mishi sai su ala kamun nuka kan misali na kwana uku gida da mutum akan sarki da mutum eh, kaga yanzu a ọ̀la ẹ̀sìn láti wọ́n rẹ̀ wà náà. ko kama ce da ne, ko to da aka ce a kaga alal misali su mutu dalawa wata sun ce aka ce ba a ganin Allah rana da kewa sun ce akan ba a ganin Allah rana da kewa su kuma mujassama suka ce Allah jiki na kaga in ka diba nan ga wasata wuri shi Allah ya lafi ma ba bi ko mu samu mu samu tarkibi na nan tarkibin da muka samu na farko watan ta hawar shai'i Allah ya lafi mako da yita zaki watan mun samu adamar ma'arifati rashin sani ko an samu wannan ko sannan ba ga yashi muka samu ne mun ka samu watan itikal al-itikal jismiya an munafi da Allah subhanahu wa ta'ala sun kudu da cewa Allah jikina ko kuma wato kowane cewa ba a gani Allah da na ba. ta zama samu aqida ko wata mun samu itiqadun gairu mudabiqin lil waqi ko kaga aiki bai mu hukuma canza adamul ilimi. rashin sani bai zan duba ga adamul ilimi sannan ga itiqadu shay'i ala ilahi wa huwa bil waqi muna da nauki muna da mulki ne to wannan shi ce shi ne ce wato tarkibi ne fi kullu ma wura. tarkibi ko fi kullu ma wura. ala shalata ma ko bihi bil waqi to shi aka ce ma jihar alhamdulillah sallallahu alaihi